Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Juventus ta karɓo aron Alessandro Matri daga ƙungiyar AC Milan har zuwa ƙarshen kaka ƙwallon bana. Idan Juventus zai na kan Pablo ne da Simeon da kuma Matri ɗin, amma Allah ya yi ta yi nasarar samun Matri aro. A yau ɗin ne ake sa ran shi Matri ɗin zai isa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Juventus. bayan da ya amince da sharɗin da aka gindaya masa wajen karɓo sa aro aron zai kasance daga yanzu har zuwa 30 ga watan yuli na shekarar 2015 matri dai ya jefa kwallaye 29 a cikin raga a wasanni 83 da ya buga daga shekarar 2010 zuwa 2013 wannan aron na yanzu da aka bada na matri shine aro na uku a cikin shekara ɗaya dan shekaru 30 din ya ciwa kasar italy kyaututtuka har su shida